to alhamdulillah kamar yadda kuka ce mu manzane ne na shugabannin ecowas da shugabanninmu suka turo mu don mu zo mu tattauna da ah, da ku mu ga ya za mu yi wannan matsala da muka ciki ah, mu samu mafita amma abin da muka tattauna ba zan iya gaya muku ba yanzu mun ji nashi ra'ayin da kuma abin da Ah, aka yi mashi kuma akwai wasu 'yan matsaloli da yake tare da shi wanda ya mana bayani <clears throat> wanda za mu je mu gaya mu shugabanni mu ya kamata su ji daga gare mu daga ah, wurin mu tukuna kafin ku yada labari ba ba shakka eh, wannan eh, taro da aka yi allah ya sa mun samu ah, mabudi kenan da za mu ce za mu ci gaba da tattaunawa don a samu a warware wannan matsala